Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da haka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado, shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai karkata ne a jihar Maradin jamhuriyar Nijar inda za mu duba al'adar wasan bori da ke da alaka da aljannu da daddiyar al'ada a ƙasashen Hausa. shi fa ba da yan taɗi na ba dan buri ya haihu ban kowa gaskiya iskoki tun na gari ne kai dan buri kana gawa Hajiya Abu Zaki, iyar 'yan bori ta masarautar Katsinan Maraɗi kenan. Bori dai al'ada ce ta gargajiya da ke da alaƙa da bautar aljannu ta hanyar yi masu bakance ko yanka domin neman wata biyan bukata daga gare su. Al'amarin da a baya ya zama ruwan dare a ƙasashen Hausa. To sai dai shigowar addinin Musulunci ya sa al'adar bautar aljannun ta daɗa ja baya duk da cewa har kawo yanzu ana samun Hausawa da yankunansu da ke ci gaba da riƙe wannan al'ada kamar yadda ake samu mu a yankunan masarautun gobir da na katsinar maradi a jamhuriyar Nijar. Al'adar da masarautun biyu ke danka jagorancinta ga mata 'yan sarki inda a masarautar gobir ta tsibiri mai kula da shugabancin 'yan borin ita ce inna a yayin da a masarautar katsinar maradi kuma iya ce kanwar sarki Ali Zaki ke ci gaba da riƙe wannan mukami. A masarautar tsibirin Gobir, hajja Halima ta Bala ke rikon ƙwaryar Innar ta ce har yanzu suna ci gaba da riko da wannan al'ada tare da bayyana mana yadda ake girka aljannu da sunayensu. Yanzu haka wanda ya rike abinci shina nan da abinci. Shi aljani ɗa ne, kuma aljani iku ne, aljani sarauta ne. Akwai su ko yanzu an ka taɓa kan gobe sai sun saka. Mm, aljani Allah ya yi su, Allah ya yi mu, ya yi su ɓoyi. to amma mu dai suna biya mana bukata yanzu nan za a kawo lahiya ana shafa mai ruwa ko su ma hudu ga hanya ko goma ko tara har mai suma goma sha biyu an taho da shi ɗana kuma take yanke kuma na ba da magani na kura wannan iska ya sake shi akwai ci gaba kwarai akwai mahimmanci ga harakar baba gobe eh mu dai muna godiya Baya ga bukukuwan sallah karama ko babba da shagulgullan tarbar manyan baƙi ana neman 'yan bori a wajen roƙon ruwa ko neman zaman lafiya da dai sauransu. Sai dai a cewar Hajiya Abu Zaki iyar 'yan bori ta jihar Katsinan Maraɗi mafi yawan 'yan bori a yanzu 'yan shige ne ba 'yan gado ba. shi ba da yan taɗi na ba ɗan buri ya ban kowa gaskiya iskoki tun na gari kai ɗan buri kana kamar wani lokuta ne aka neman mu ana hwari watan bakwai shaida a ce muke saboda ka ta yi banna ta bisa da sa to yanzu duk ba irin wa'anda ke da kokarin nan batun san wani wa mayar ba sai amma mai shugaba shi sarki ya ce aban ne aban mu mutai mai hita dawa bakin gulbi kuka tsahi kai wa tsahi a game a yi ta masha a aljanu gagga a buɗe su saboda ka a yi ɓanna ga ƙasa cin ruwa ka gane a tai da mutane a ɗauko mutane a taho da sunan birnin maraɗi kamar ga watan bakwai wani haka ana rana kafin ruwa su zo ƙasa ta tarin tsakasan ba ta wa zo a yi wasa ta zahi gare saboda kasa hasala wa'ancan da ke cida da suna ruru kwakwakin kadari to shine ake yin duba ga Allah ga ma'aiki gare su kuma su zo sannu duk sannu ka su yi banna kuma hankali ya zo a haƙi a samu lahiyar ƙasa-ƙasa. Hajiya ya kuke ganin ci gaban shi haraka wannan al'ada ta gargajiya kama akwai yanzu masu shiga domin su ɗauki wuri kamar su yi gadanta? Yanzu da yan haye ne sun koma sun shiga cikin yan bori sun yi girka da da an game daɗa ana goge ana masha'a ana aljanun gagga To sai dai bisa tasirin da addinin musulunci ya yi a halin yanzu watan azumi kan kasance lokacin hutun 'yan bori. Hajja Halima ta Bala Inna mai rikon kwarya a gobir ta ce har gidan malamai ana samun aljannu kuma sai an neme su. Sallah karama, sallah babba, buɗin daji kuma akwai wata wasa in ta samu kuma sai a buɗu a raba bambu a raba gura duk su taho. Buɗin daji ba sai an kai musu bambu ba. Kawai menene su 'yan bori ke wurin buɗin daji? Kamar shekara ce an an yi haci an ebe su lahiya to daji za a buɗa shi abin da a ciki duka mai koruwa a kore wanda ya kuma zo a taro shi a taro shi wannan al'adu ne na kakanni da iyayi kuma in za a azumi kuma muna tattara yan buri kuma a yi ban kwana da iskoki Allah ya sa mu ga azumin ga ya wuce mu lahiya ana ajiya a yi azumi watan nan guda to ganin cewa yanzu harka ce da addini yi yawa ya ni kama hulɗa to dana yanzu ma da an ka ce malantaka ta yawa ya ai yanzu ba gidan da babu aljani har gidan malama akwai su kai malami in kaki akwai shiga ɗanka in kaki har ka buna akwai tagamatakka matarka to an kai an mamaye ana cewa shirka shirka sai shirka duk ta mamaye duniya ga shirka aka ce masa bakun to yanzu babu gidan da babu aljani babu gidan da babu rahwani aljani sarauta Allah rahwani sarauta Allah ka ce kwaɗo a ƙiƙa waje sai a shaka cikin ruwa an ce ba a sansu to ga sanan cikin gidaje ya za a yi kuma ka tai ga bokan nan ga dan borin nan ka biɗi magani kuma ka samu lahaya in kuma ka kiya kana nan dai ba cikin masu lahaya kake ba babu lahaya mu wanda ya ce bai son bori duniya da lahira ba mu kamar shi buƙatar tada aljani a cikin gaugawa ga mai bori to dole ne fa a yi amfani da goge. Ila mai goge da ya share tsawon shekaru talatin da biyar yana gogawa 'yan bori goge ya bayyana mai na yadda haɗin kan yake tafiya. alakan mai goge da yan bori su dai sun zamanto mazan kishi ne shi kuma makaɗinsu ya zamanto kamar shi ne ke biya a ƙasa gare su in za su aiki na bori mhm. sai su buɗo mai goge mm. dole ai harkar bori sai da mai goge ai abin da ke sa suna baɗa shi shi ke tara aljannu da gaugawa maza maza dai a tadda bori da gaugawa sai goge kamar shi gogen da akwai ke yi kowane aljani da nashi ne ko koya abin yake kowane aljani da tashi taka aljani ko ya kai nawa kowane da takin yanzu a kada wani a gaya mamu na wani aljani ne yanzu na wani za ka goga mamu yanzu yanzu dai wanda na fara na sarkin makaɗa ne to to sai a biyo mai biye mashi akwai sarki ka gane sarki sarki gashi nan yana haddasa wa mutane ciwo ga fata jikinsu hmm. sai likitoci su ce ciwon bayan wata ne kana ganin shiga wani akwai huri-huri akwai baki-baki hmm. yana sakin wasu ruwa masu kamar ruwan yaɗiya Bori dai na da fannoni da dama da suka hada da bada magunguna. Hazima Muhammad mai bada magani ta faɗa mana yadda suke wannan al'ada. Ni waɗanga aljanu su ne tona su ne hurata su ne zanen ɗarmata mhm. su ne komi na ɗiyana. Kama me kike yi da su? Ni aikin da nake nasu. Mm. A hauda suka kai na in yi aikin mahaukata. Mhm. In yi aikin girka. In yi aikin ciwo. Mhm. Kowane iri ne in dai na aljini ne. yana aiki shi kamar shekara nawa da kike wannan sana'a kike da wannan tsawon shekara ta yau da wagga sana'a arba'in da biyar da sana'a kuma ban taba kuskure ba ko guda wajen Allah wani aljani ne gare ki ke wanda kike aiki da shi kaga dai ina aiki da zakuma ina aiki da duna mai kaho ina aiki da duna mai kulla ina aiki da bakar doguwa ina aiki da barhaza ina aiki da horar doguwa ina aiki da baka doguwai kaji irin aikin da muke da aljani kuma yana ba mu ci yana ba mu sha yana ba mu zanen darma muna taulaha ma dangi muna taulaha ma mu kuma mun gode ma Allah Hausawa dai kan ce ba a bori da sanyin jiki. Bori dai na tattare da abubuwan ban al'ajabi daga ciki kuwa akwai mummunar faduwar da suke yi. Shin ko ana jin rauni a cikin wannan? Tambayar kenan da muka yi wa abdul Raboci mai dan ude. Bon gaskiya wannan abu lokacin da wannan iska kin shi mutum ba yana cikin hayacin kanshi bane ba dan mutum bai san ma abin da yake yi ba sai ya gama ne kawai duka wannan kuma mutum an riga an ci ici hakan ga zuwa wajen tun farkon aji aljannun hakan ga kamar an sasa yi wani magani dai komi an ci to wannan sha Allah duk wanda ya wannan iska ya ta bashi wannan wahala ko da ya gama bai samu komi mm, bai jin ciwo eh, bai jin wannan jikin shi aka ce a ce ya yi komi a ba samu wannan Mm. to kamar wannan haɗuwar ce kaɗai ake koko akwai wasu abubuwa da ake daban a akwai wasu abubuwa da ake yi daban tun daga rawa yawa wannan haɗuwa kuma bisa kan kama iskan hakan ga mhm. tun da lokacin da iskan zai kama ka kamar shi ɗaci ake abin ga yanta kai ya juya mhm. ba tare kenan mutum duk abin da yake ba tare da ya sani ba ne ba yanzu akwai kamar wannan wanda ake cewa mahaukacin bori mhm. sarkin rai shi wannan in ya kama akwai wanda ke hawan shigewa ya faɗo wannan jihar da ka sani mhm. akwai wanda ke hawan katanga a nan jihar kuma akwai wanda in ya ga kawar ruwa hakan ga ya shiga yana shiga cikin su ta jiya ko na kwatami ko wani menene haka ko ta laka duka wannan da sauransu duka duk ba a jan wannan To madalla jama mu saurare saboda kurewar lokaci a nan zamu da sa'aya sai a biyo mu a mako na sama domin ci gaban shirin. A madadin kowa da kowa da aka ji muryoyinsu musamman Salisu Isa da ya haɗa mana shirin ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa huta lafiya.